lokuta bayan lokuta muka kawo muku abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya sanar da mu a daidai gwargwadon bincike da kuma nazari akan abin da ya shafi harkar kiwon lafiya kuma mu gaya muku domin kowa ya karu duk lokacin da aka samu wasu tambayoyi sun ɗan yawa akan matsala to za mu yi ƙoƙari mu sabinta bidiyo ko da mun taɓa faɗarsa wannan matsala ce ta tsakuwar ƙoda ta tsakuwar ƙoda Eh, duk mutumin da yake fama da ita ko kuma zafin fitsari ko kuma wajen fitar fitsarin ya zama yana fita da zafi to da Allah ya sana'anta wannan abu ne mai sauƙi ga yanan ko ina ana siyar da shi za a ebo shi a yi amfani da shi a yi tsawon wata ɗaya kwana talatin ana yi bi iznin rabbi za a samu waraka cikin yarda Allah wannan ba wani abu ba ne sai a samu wato garin habbatus sauda habbatus sauda su ake samu an aka same su a wato za a samu garin ne misali a ɗibi ƙaramin cokali sai a kwaɓa shi da zuma cokali biyu babba sai a samu ruwan ɗimi kamar kofi ɗaya ko glass haka sai a zuba bacin an ɗibi garin habbatus sauda an zuba a kof an ɗibi zuma cokali biyu mai kyau mara haɗi mai kyau mara haɗi a yi ƙoƙari a samu masu kyau sai a haɗa su cikin wannan ruwa sai a bacin ka zuba garin habbatu sauda ƙaramin cokali a kof sai a ɗibi eh, zuma cokali biyu babba sai a haɗa sai a cakuɗa sai a ɗibi ruwa moɗa ɗaya rabi sai a gauraya shi cikin wannan ruwan ɗimi sai mutum ya rika sha ba sai ya tace ba in Allah ya yarda duk mutumin da ya ci gaba da wannan kidney stone wato wato tsakuwar koda bi iznillahi rabbi duk yadda ta kai sai ta darke sai ka fitsarar da ita sannan duk mutumin da yake jin zafin fitsari ko kuma idan ya je fitsarin zai dan rika zuba wani yana makalewa bai fito ba ya yi haɗin garin habbatus sauda da zuba da ruwan ɗumi insha Allahu rabi duk inda kai kwana talatin wata ɗaya kana yi wannan ka je in skyline aka yi maka aje a ƙara gwada ka in Allah ya da sai ka rabu da wannan matsala haka dattijai masu fitsari yana dawowa su rika ɗibar wannan garin habbatar sauda da zuma ana sa ruwan ɗumi ana sha in Allah da za a samu fita kar a manta da subscribe da sharing da kawai muna muku fatan alkhairi ma'assalam